Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin ɗari na 'yan mata suna kammala karatunsu na firamare a duniya, sai dai kashi saba'in 77 cikin ɗari ne kawai suke kammala karatun sakandare. Binciken ya ci gaba da cewa rashin ba 'ya'ya mata damar samun ilimi mai zurfi. Yana janyo wa ƙasashe asarar kuɗi tsakanin dala tiriliyan goma sha biyar zuwa dala tiriliyan talatin. Yau, Shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin ƙasar Ghana, yankin da ake fuskantar koma bayan ilimin 'ya'ya mata, kafin mu kai ga haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mu fita, Bari mu shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya haɗa mana. Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki ɗaya amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar a tozarta su sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a ƙasashe da dama na duniya a nan ghana tun shekara 1995 ake ba da ilimin firamare da karamin sakandare kyauta ga 'yan ƙasa kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa na na akufu ado ya sanar da ilimin babban sakandare kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi alkaluma da hukumar ƙididdiga ta ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin dubu ɗari biyu da hamsin masu shekaru shida zuwa goma sha hudu ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin ghana alƙaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi bakwai da ɗigo takwas cikin ɗari na 'yan mata masu shekaru shida zuwa sha hudu ba sa zuwa makaranta kuma uku cikin hudu daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara wannan alkaluman ya tayar wa ƙasa hankali musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin ghana malam bashir shehu mai sharhi ne akan harkokin ilimi ya bayyana wasu dalilan da ya sa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma abin da ke da damuwa ne almost 26,000 su ne yan jhs junior high waɗanda ba su shiga ma fasali ba wanga abu mai damuwa saboda neman ilimi ya zama dole dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace abubuwan da ke haifar da waɗanga abubuwa yawanci shi ka gani kamar yi ma mata aure da sauri waɗanda maybe ba ran su ke nema ko ba su amince da wannan abu ba baya ga haka bai kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba saboda wai marriage is not an obstacle to education amma in sun nemi an musu auren da yake shekarun su na kasa yana kawo ba za su su karasa da ilimi ba saboda ba su san da za su tafiyar da lamurran ba shin ko ta ina rashin baiwa 'ya'ya mata ke koma da al'umma baya alhaji bala sa'ad shine daraktan makarantar ghana lebanon islamic school glace da ke accra yau population mata ya fi maza yawa bi ma'ana yau mun hana mata ilimi wato za mu ruguzar da duniya duka baki daya na biyu kuma in ka duba yau yaro duka in ya tashi karfin alakan shi da uwar shi ya fi karfi da uba saboda lokaci da yiwa ubannai su ke fita su je su nemo su kawo dan shi ita uwan da ke kokari da yaro koko da yara da ke gabanta in ba a bata ilimi ba kaga la'alla yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi in aka ba mata ilimi to society duka al'umma duka mun ci amfani amma in aka hana mata ilimi wallahi ba mu da future Yunus Salahuddin Obanjo mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum ya ɗora muryarsa akan illar rashin baiwa 'ya'ya mata ilimi ga al'umma. inda ake aurar da yariyar mace ba wani ilimi ba wani karatu ba wani tarbiyya um, gaskiya ina da babban illa mu kasa akwai yar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna maganan ga sun je gidan aure amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure yau wasu sun zo da yara biyu uku da yake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da yake single mothers to ka gani irin wadanga hali uh, wanda yake izan yau in dai na mace ta bar aure ba ta da wani dama ta kare kanta da 'ya'yanta yana sa su yaran nan da kansu na fadi cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin sata da sauran su, sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke komar kasa baya yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa ne daga kammala karatun sakandare malam muhammad lamin abdulhamid shine mai baiwa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar ghana lebanon islamic school da ke Accra ya bayyana kalubalen da yake fuskanta matsayinsa na mai hulɗa da almajirai mata a yaushe. Wani lokaci an zo a kai wani wuri ta iyayen na son a musu aure. To wannan ya zama wani tangarda abin da ke shishigi cikin lamarin yaran matan. tana fom mun samu wata ma da yake ta kai ta kare jhs da ta shiga sss ya da na mai kokari amma no wata wanda wannan ya ta kare jhs da shiga iyayen aka masa ta yi aure da ta komo daga baya ta yi bayan aure ta shiga sss ba ta juma ba don ta dauka juna biyu akwai wata kuma wallahi ita ta kai jhs 2 har ta kusa jhs 3 an kusa a rubuta bi sai na samu labari kaman ko yaron za ta yi aure sai na kira har baban na ba shi hankuri ya bar yariyan ta gama biyu sun masa Ba baya da ba wai ana ga alaman yariyan idon ta ya ma tana batun maza za saure wasu na gudun kunya na ce tun da dai ta kai za ta rubuta biyu sun ku ba ta wannan ta samu certificate je ce sun ma don gaba ba mu san calin da yaran da ta fesa ba wata rana mun ci abin ganta zarafinta wata rana ta zarge mu ta ganci sa ilimin na at least mu ba ta wani foundation kwalliya ba za ta taɓa biyan kuɗin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmawar iyaye hajiya safura tumada uwa ce wacce ta kula da ilimin yarta har zuwa jami'a ta bayyana kalubalen da ta fuskanta. Ya yi kamar na zama single parent dai. To amma lokacin da kakanta ke da rai wallahi ya taimaka mini. Amma da ya zo ya bar duniya wahala duka ya zo kaina. Shani school fees, shani hostel, kuda abinci, komi dai kaina yake ni ke wahalan abina. In dai lokacin school ya kai wani bi ita da kanta ke sayawa kaina ta ce mini ma lokacin school ya kai yo. She na biya hostel fees sannan ta school ko she na biya school fees to inda da duk kudi yake duka kamata in nemi in kawo in bata sannan ta su iyaye su yi kokari su yi kokari domin zamani ga da muke sai da ilimi ilimi shine jagoran komi in ka ilmantar da diya ka ilmantar da al'umma kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai ayan su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau shi na ce dai akalla ilimi ilimi dai ya taimake ta sosai ni kuma ina ganin amfanin shi kwarai ilimi yana da matukar muhimmanci ga 'ya'ya mata wajen sanin 'yancinsu yana buɗe su ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata wasu ɗalibai sun bayyana jin daɗin su ga kasancewar samun ilimi da suka yi sunana yasmin isa jibril abbas ni daliba ce da ta gama karatun ajin sakandare gaskiya ilimi ya taimaka mini na sanin makoma na a cikin rayuwa ilimi ilimi ya waye min kai kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya kuma ya sa na fahimci yadda rayuwa take gudana da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba ta samu ilimi ta waye domin samun ilimi zai taimaka ma ya mace wurin samun rayuwa mai kyau. Sani Fatima Abubakar. na ci amfanin ilimi sosai don akwai wasu abubuwan da da ban sani amma da na te na nemi ilimi na zo na sassan su abubuwan da ya fi yi da abubuwan da bai fi yi ba ma na ka tattai hospital don neman ilimin da na yi sannan yin gwagwada mata abubuwan da dokta ya ce ta yi ko magungunan da aka ce ta sha shi sa neman ilimi da na samu na ci amfanin shi sosai neman ilimi da yana da wuya amma dai ka sa himma ka sa himma ka samu yayi maka sauki maka jin shi kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu da kuma waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100 sai yankin arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100 sannan yankin arewa na da kashi 28.5 cikin 100 to a gaida malam Idris sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin. Kafin nan a madadin wakilinmu a birnin Accra na ƙasar Ghana Idris Abdallah Bako da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza bayin muke